Baya ga jam'iyyar PDP ko shugaba Jonathan da ke cewa ko a zaɓi jam'iyyar a ƙara nausawa gaba ko kuma yin an kauce a mai da hannu agogo baya ita ko babbar jam'iyyar adawa ta APC na cewa za ta kawo canji. Salon kamfe na tone-tone ya kunno kai a wannan kara. Musamman ma da PDP ke ɗauko bayanai da nuna janar Buhari na da tsaurin ra'ayi. Kazalika wannan karo ne jam'iyyar mai mulki ta kawo batun takardun makarantar janar Buhari da bata yi hakan ba a karo uku da yake takarar a baya. Inda hukumar zaɓe ta bakin mataimakin daraktan Tanik Dazan ta mai da martani idan wani yana da wani magana ne daban a kan shi mu matsayinmu shine mutum yana iya garzaya kotu mu mun gamsu saboda bisa ga doka idan jam'iyya ta mika mana ɗan takara to hakkinmu ne mu anshi wannan ɗan takara tambaya zai iya yiwuwa mutum ya kai wannan matsayi bai je ya sakandare ba tambayan kenan na biyu menene gundun tsarin mulkin najeriya ta zayanar game da abin da ya kamata ɗan takara ya zama da ai suna nan a tanade shin wannan ɗan takara ya bi wa'annan ka'idodi to tambayoyi dai da ni zan nake so na yi kenan kuma dai me za a ce wannan karo a fili yake jam'iyyar PDP da ke mulki tun 1999 na fuskantar mafi karfin dunkulalliyar adawa da hakan ke neman canza kalmomin kamfe ɗinta zuwa sukar ɗan takara. Karfin PDP da APC ta hanyar jarin gudanar da kamfe a wannan karo ya fito fili da ƙananan jam'iyyu ke gani hakan ke sa masu neman takara neman mai da Najeriya mai jam'iyya ɗaya ko biyu. Yunusa Tanko na jam'iyyar NCP da marigayi Gani Fawahim ya kafa na cewa. Kaga 'yan Najeriya suna ganin kamar mu su jam'iyyar ba su da karfi saboda haka ba za mu je gurin su ba. Duk wani jam'iyya a wannan tafiyar da ake yi wallahi wallahi ko kafara ba zan yi ba tana amfani da abubuwan shaida da muka yi ne a Najeriya. Mu muka je ofis din ainihin muka ce a mai daba ya kamata a buɗe eh, eh, jam'iyyar na samu mu muka je har Supreme Court har yanzu ainihin ba ta karɓan kusisi a hannun mutane saboda haka mu kanmu ba mu karɓan kusisi a hannun amma jama'a sun gwamnati su je inda abubuwan ne zai samu wahala wahala a gallaba musu wahala to ita kuma siyasa abin da ta gada shine muddin aka ga cewar kun keta kun je wani jam'iyyoyi kamar guda hudu ko guda biyar to za a samu zaman lafiya amma kuka je ku tunkusa kanku a guri daya ko biyu to akwai matsala zafin kamfe wannan karo yayin da bama ba mai ke tashi a wasu sassa da kuma mayar da martani mai zafi ya sanya marubuci Ado Ahmad Gidan Dibino yin ka mai sanda. To sai aka zo aka yi zanga-zanga aka kona kayan garin mu gaba daya garin ka ne gari na ne. To wace riba muka ci kaga mun yi asara bi. Ni da aka yi sa ni zan ci ban ci ba kai da ba a sa ranka ci ka ci kuma an je an kona mana gida an kona mana kaza kaza to wace riba muka ci an yi an yi babu alamun karatuwar zabe ko zafafan lamura ya sanya koma nan Abuja jirage masu saukar angulu na shawagi inda sojoji ke ci gaba da duba motoci a mashigun garin Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya